الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام نسأله تعالى أن يديم لنا هذه النعمة صلاة والسلام على خير خلق الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode Allah maɗaukakin sarki wanda ya halicce mu yayi musulmi ya raya ya ba mu lafiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ayyukanmu na ibadu Allah ya sa su zama karɓaɓɓu Allah ya sanya mana ladan cikin mizanin kyawun ayyukan karatunmu na wannan littafi furasu kasbi sawazi yau in Allah ya yarda za mu tashi ne a shafi na 68 karatunmu na baya <clears throat> mun karanta inda malam ya mana <clears throat> taken babu da cewa dabino a cikin gidan aljanna bishiyar dabino a cikin gidan aljanna cewa akwai daga cikin azkar da mutum in ya karanta to za a dasa mishi bishiyar dabino a cikin gidan aljanna gwargwadon yawan abin da ka karanta gwargwadon yawan dabinai da za a dasa maka a cikin gidan aljanna da ya karfafa babin da kawo mana aya a cikin alkur'ani Allah yake cewa lalle shi Allah yana ninninka wanda ya so domin shi mayalwacin falala ne kuma masani ne game da ayyukan da bayinsa suke aikatawa sannan ya daɗa mana da wani daga cikin azkar tun kuma da idan mutum ya yi Allah maɗaukin sarki zai shafe mishi kurakuransa ko da sun kai yawan kumfan kogi wanda wannan falala ne na Allah maɗaukin sarki da yake yi wa bayinsa kuma ƙur'ani yana cewa falalan Allah Allah yana ba wanda ya so sannan muka karanta kuma bayani da a Sayyidina ibrahim alaihi salam yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan wato filaye na cikin gidan aljanna da abinda ake ake cika filayen da su na gine-gine da dashe-dashe ta hanyar karanta azkar na Allah maɗaukacin sarki wannan kaɗan daga cikin abubuwan da muka karanta a wancan mako kenan yau za mu tashi ne inda malam ya sa wa babin ko fasalin take da cewa kanzun min kunuzil janna wa babun min abwabiha kanzun taska min kunuzil jannati daga taskokin aljanna wa babun kofa min abwabiha daga cikin kofofin aljanna wato har ila yau akwai addu'o'i da azkar zikirai da idan mutum yayi yakan samu falala mai girma a wurin Allah maɗaukin sarki to har ila yau malam bai gushe ba zai ci gaba da gaya mana irin waɗannan azkar da ake so musulmi ya lazince musu yana karanta su domin neman falala a wurin Allah maɗaukacin sarki. To malam ya buɗe wannan babi ne da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an abi Musa radiyallahu anhu kala daga Abu Musa al-Ash'ari yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi yake cewa qala li rasulullah sallallahu wasallam manzo Allah sallallahu wasallam ya ce min ala adulluka ala kanzin min kunu janna Bana shiryar da kai in nuna maka in gaya maka taska daga cikin taskokin aljanna ba fa qultu bala ya rasulallah. Yana ce farai kuwa a gaya mun. kala sai annabi ce. la haula wala quwwata illa billah wannan taska kenan daga cikin taskoki na aljanna kace la haula wala quwwata la haula babu wayo wala quwwata ba karfi illa billahi sai ga Allah muttafaqun alaihi buhari da muslim sun dace wajen ruwaito wannan hadisi hadisi ne wanda yake ingantacce cewa la haula wala quwwata illa billahi taska ne daga cikin taskoki na aljanna hadisi na gaba mala yake cewa wa an qais bin sa'adin radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lahu qaisu dan sa'ad dukansu yadda Allah ta ƙara tabbata gare su yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala lahu yace da shi ala adulluka shin bana shiryar da kai ala badin min abwabil jannati in shiryar da kai in gaya maka wata koma daga cikin kofofin aljanna ba ƙultu sai na ce bala ƙwarai kuwa a sanar da ni a gaya min ƙala sai ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah babu wayo babu ƙarfi illa billah sai ga Allah madaukin sarki rawahu Turmuzi, imam Turmuzi, ya rawaito wannan hadisi wa sahahahu al albani ya inganta hadisin cewa la haula wala quwwata wato kofa ne daga cikin kofofin aljanna abinda ake so da mutum anan shine me yawaita karanta wannan zikirin la haula wala quwwata illa billah ko kuma gaba daya akwai inda aka karasa aka faɗi wasu daga cikin sunayen Allah a gaba la haula wala quwwata illa billahi al azim wannan badali na Allahun kenan duka Allah ne ko ana son mutum musulmi ya yawaita karanta wannan zikirin taska ne daga cikin taskokin aljanna kofa ne kuma daga cikin ƙofofin aljanna to wannan kalma ko wannan zikiri na la haula illa billahi al azim zikiri ne wanda yake mai tarin falala wanda malamai su ruwaito hadisai masu ɗimbin yawa wajen bayani akan falalan wannan zikiri na la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim shine malamai karkashin waɗannan hadisai suke cewa wa yu'ayyidu hadha ma rawahu abu huraira akwai wani hadisi da abu huraira ya ruwaito shi ma wani hadisin yana ƙarfafa waɗannan hadisai na kan cewa la haula wala quwwata illa billahi zikiri ne wanda yake mai tarin falala taska ne daga cikin taskokin aljanna kofa ne daga cikin kofofin aljanna abu huraira radiyallahu anhu kala yake cewa kala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi abu huraira yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi akfir min qawli la haula wala quwwata illa billah kaga nan ya bashi umarni cewa ka yawaita ka yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil janna domin la haula wala quwwata taska ne daga cikin taskokin aljanna wannan shine abinda Abu Huraira ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya mishi umarni cewa ya dinga yawaita faɗa tun da ya mishi umarni mu kuma ya sanar da mu tamkar mu ma umarnin ne daidai ne duka mu ma manzala yana mana umarnin cewa mu yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billah ko wani babban malami makhul yake cewa faman ƙala la haula wala quwwata illa billah duk wanda ya ce, la haula wala ƙuwata illa billah wala man lahi illa ilaihi ba matsera daga wurin Allah sai nan gare shi kashafallahu anhu sab'ina baban min ad-durr Allah zai yaye mishi larura ofofin larura Allah zai yaye maka guda saba'in larura ƙofofin larurai guda saba'in in ka faɗi wannan kalma to Allah zai yayi maka sai ce adnahunna alfaqas mafi kankantar laruran da Allah zai yayi maka alfaqru talauci kajiwa ake ga maganin talaucin ma ba wa wahala ma kawai mutum ba da wai menene wai a rashin sani wai kaza ta kwana akan daji kana so Allah ya yi ma talauci kai baka ma sani ba ashe ga maganin kusa da kuma ba ma wahala Don sai ka taba dawa baka san kayi ba don ba wani aiki ne mai wahala ba ce wa fi riwayatin a wata riwaya kala sallalai wa sallam. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala uallimuka ba na sanar da kai ba au ala adulluka ko ba na nusashe ka ba ala kalimatin bisa wata kalma min tatil arsh wacce take ƙarƙashin al'arshi ko min kunuzil janna kuma tana daga cikin taskokin aljanna taqul ka dinga cewa la haula wala quwwata illa billah ka dinga faɗan haka la haula ba wayo wala quwwata ba wani karfi illa billah sai ga Allah fa yaqulu Allah in ka faɗa haka shi kuma Allah sai ce aslama abdi wastaslama ba na ya miƙa wuya kuma ya kubuta shiken inda ya Allah ba ni da wani wayo ban da wani ƙarfi sai nan gare ka ya Allah ya ce ka miƙa wuya kuma ka kubuta da muna cewa ko kana da wani sauran kazarkazar za ka yi ne misali ne wannan Allah ya ce na ɗauka ko kana da wani sauran motsi sai ka ce wa Allah a ina ai ni ban da wayan komai ban da wani ƙarfi sai gare ka komai na mika zuwa gare ka sai Allah ce to ka miƙa wuya kuma lallai ka kubuta nabi ibrahim alaihi salam kamar yadda muka karanta a baya ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya mana aljanna filin Allah ne amma abubuwan da mutum zai ta karantawa ya samu gine-gine da dashe-dashe a cikin gidan aljanna bayan wancan ruwaya ta subhanallah alhamdulillah. to akwai kuma ta la haula wala quwwata illa billah a daren da annabi Isra'i annabi Ibrahim ya sake gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa eh lalle haka abin yake wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billah fadinta yana nuna miƙa wuya ne ga Allah bisa duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka sai ka miƙa wuya ga baki ɗaya zuwa ga Allah dan me don neman Allah maɗaukakin sarki ya dawwamar maka da ni'iman kuma ya me ya daɗa maka ya ƙara maka kuma Din ni'iman da ka samu ko me ka samu sai ka nuna wa Allah cewa wannan ni'imar fa da na samu fa ni ba wayo na bane ba iyawana bane ba sanin yanda za a nema bane ba ƙarfi na bane Allah duk al'amarin gare ka ne to in kai wannan to yana tabbatar da abin. yana sa Allah ya dawwamar maka da ni'imar kuma ya ƙara maka akwai hadisi wanda ya tabbatar da haka duk da cewa malamai sun da'afa hadisin cewa hadisi ne da ibi amma babin targibi ja'izi ne za a iya faɗa musamman ma idan an bayyana cewa hadisin da ibi abinda ba a so da hadisi da ibi ka zo ka faɗa kawai kai shiru kaga tunda baka ce dalili ba wani zai dauka sahihin to amma ka bayyana shi malama da suka ce musamman a babin tarhibi da tarhibi babu da ba damuwa hadisin wanda ya rawaito shi shine Uqbatu dan Amir sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man an amallahu alaihi ni'matan duk wanda Allah ya mishi wata ni'ima fa arada baqa a hasena san ni'imanta wanzu kar ta tafi falyuksir min qawli la haula wala quwwata to ya yawaita fadin la haula wala quwwata illa billahi al-alil azim to anan kaga hadisin yana nuna mana cewa in Allah ya maka ni'ima sai kana son Allah ya dawwamar maka da ni'ima kan ni'iman ta gushe ka cika yawaita faɗin la wala quwwata illa billah to malamai sun ce hadisin da ifi to amma fa akwai ayar alƙur'ani mai girma da ma'anar ayan tana ƙarfafa kuma wannan hadisin duk da cewa hadisin da ɗifi ne amma ƙur'ani ya zo yana tabbatar da ma'anar abin da hadisin ya faɗa sai ka ga? in ma muka ajiye hadisin muka ce da ɗifi ne idan muka ɗauko alkur'ani sai mu yi aiki da ƙur'ani kai tsaye ayar ƙur'ani ta ba da ma'anan hakan cewa Allah ya maka ni'ima kana so Allah ya dawwama maka da ni'iman to ka yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim wannan ma'ana ya fito ne idan muka je cikin suratul kahfi Allah madaukin sarki ya ba da labarin wasu mazaje guda biyu daya Allah madaukin sarki ya ba shi duniya dayan kuma talaka ne to shi mai duniyan wanda Allah ya ba shi duniyan Allah ya bashi gona ne gonaki guda biyu duk abin da ake bukata a cikin gona Allah maɗaukin sarki ya sanya mishi a cikin wannan gona kayan gonaki ga su sun yi ga korama kome duk abin da yake bukata akwai a ciki to da ya shiga cikin gonan shi nan sai yana yi wa ɗan uwansa alfahari shi wancan wanda ba shi da komai sai ke cewa ai gashi abinda Allah ya mun in an je ko lahira muka je zan lahiran da kake cewa za a je din a kaddara cewa lahiran da gaske ne to in an je ma a can din ma yanda na fika anan to in an je can ma can ma zan fika bisa kaddara in akwai lahiran kenan in ji shi kaga bai zama da me da lahiran ba sai ƙarshe yake cewa wannan maganar lahira da ake faɗa cewa an mutu za a tashi ni dai zuciyata ba ta yadda cewa an mutu za a tashi ba to shi kuma wancan talakan sai mai mishi da amsa yake cewa ayya yanzu mutumin wato ubangiji wanda ya halicce ka daga ƙasa da dugon mani sannan yi ka namiji ya azurta ka da waɗannan gonaki shi kake kafurcewa ina ma ba haka ka yi ba ina ma da ka shiga cikin gonar taka cewa kai masha Allahu la quwwata illa billah ina ma ka faɗa inda ka yi haka to da sai Allah shi kuma sai dawamar maka da da wannan arzikin da ya maka to amma rashin faɗan da ka yi da damuwa da ƙarshe me ya faru sai Allah matsaukin sarki sai ya halakar da gona. na haka wannan aya tana tabbatar mana tana karfafa mana wannan hadisin idan Allah matsaukin sarki ya maka ni'ima ya baka wata baiwa to kana son Allah ya dawwamar da wannan ni'imar to za ka dinga yawaita karanta la haula wala quwwata illa billah wadrib lahum mathalan rajulain jalna li ahadihima jannatayn min anabin ko eh min akin wa ma wa hafnahuma bi nakalin wa ja'alna bainahuma zar'a كلتا الجنتين آتت كلا ولم تزلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لسائبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل الجنة ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي لا أدنى خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا walaula izda kalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqallu kamalan wa walada fa asara biya an yutani khairan min jannatika wa rusul alaiha husbanan fatuzhida fatusbiha sa'idan zalaka wannan shine labarin kaga shawaran da wancan ya bashi yace ai da ba haka faɗa ba da sai ka ce ma sha Allahu la quwwata illa billah da abin da ya kamata ka faɗa kenan to tunda abin da ya kamata mai neman ni'imarsa ta dawwama abin da ya kamata ya faɗa kenan to shi kenan mu musulmai ne mun imani da Allah mun yarda da tashin kiyama dan haka duk wata ni'ima da ubangiji ya mana to sai mu dinga karanta la haula wala quwwata illa billah ko ka karasa illa billahi al-aliyyil azim duk ya inganta akwai ruwayar da ta zo da haka sai Allah madaukakin sarki ya tsare maka ni'imarka sannan kuma ya dawwamar maka da wannan ni'ima hadisi ya ci gaba da zuwa akan falala na la haula wala quwwata illa billah wa ruya annahu man dakala manzilahu arwayto hadisi cewa duk wanda ya shiga gidansa aw kharaja minhu ko zaka fita daga gida wa qala sai yace bismillahi ma sha Allah la quwwata illa billah zaka fita daga gida sai ka karanta wannan tanafarat anhu shayatin to shaytanu duk za su gudu su watsa ba za su zo ta inda kake ba min bayne dai shaytanu duk za su gudu ba za su zo ta inda kake ba wa anzalallahu ta'ala alaihi albarakat in zaka fita gida ka faɗi wannan to Allah zai saukar maka da albarka wa qalat aisha nana aisha radiyallahu anha tace idza kharaja ar-rajul min manzilihi idan mutum ya fita daga gida fa qala ko zai fita sai yace bismillah da sunan Allah qala al-malaku sai malaika yace hudita an shiryar da kai za ka fita daga gida sai ka fara da bismillah bismillah sai mala'ika ya ce hudita an shiryar da kai ko ka shiryu wai za ka ala masha Allah in ka ce masha Allah ƙalal malaku ku fita sai mala'ika ya ce an isar maka ka ce masha Allah shi kuma ya ce ai an isar maka wai za ka ala la illa billah in ka ce la wata illa billah kalal malaku malaikan sai ce wuƙita. an tsare ka shikenan a wata ruwaya <clears throat> bayan an kawo wannan sai aka yi ziyada cewa fayal qahu qarinahu <clears throat> shaidanu da suke bin ɗan adam a koyaushe <clears throat> idan suka biyo shi shi wanda ya wannan addu'an kulani maza تريدان من rajulin? Kada هدي ووقي wakufia sai malaiku ce a ya za ku yi da mutumin da an riga an shiryar da shi an tsare shi an ishe mishi ya za ku yi da shi kuna ɓata wa kanku lokaci ne a wata ruwaya shaidanun ne masu za su gaya wa ‘yan uwansu in ka karanta wannan addu'an za ka fita in wani shaidan ya ga wani shaidanin yana bunka sai ya ce mishi ya za ka yi da wannan kana ta bin shi ne kawai ba yadda ka iya da shi saboda Allah ya riga ya tsaya mishi ya kiyaye shi ya kare shi ya ishe mishi shikenan don haka irin waɗannan addu'o'i addu'o'i ne wanda suke masu mahimmancin gaske sannan wannan kalma ta la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim fadinta sifa ce ta waɗanda za su shiga cikin gidan aljanna ɗazu an ce kanzun min kunuzul janna babin min abwabil jannati to sifa ce na wanda kuma za su shiga kuma aljanna masu yawan faɗin la haula wala quwwata illa billahi alil azim su'ila muhammad bin ishaq ibn khuzaima muhammad bin ishaq ibn khuzaima an tambaye shi an kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam game da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yake cewa yace tahadatil jannatu wan nar da wuta da aljanna sun yi jayayya wuta da aljanna sun yi jayayya aljanna ta ce ni raunana ne a cikina ita wuta kuma ta ce hamshakai masu taurin kai su ne a cikina to cewa da aljanna ta yi faƙalat hazihi ita aljanna sai ta ce yadda ya abdu a fa'u raunana ne za su shiga cikina mun gane? aljanna ta ce ni masu rauni ne za su shiga cikina wannan maganan mazallar sallallahu alaihi wasallam sai almajiran ibn Khuzaima sai suka tambaye shi suka ce da annabi yace aljanna ta ce raunana ne za su shiga cikina me ma'anan haka in an ce raunana wani rauni iri-iri ko akwai rauni na rashin lafiya akwai rauni na talauci da sauransu sai almajiran ibn Khuzaima suka tambaye shi to me ma'anan rauna raunanan nan da annabi ya faɗa sai ibn khuzaima yace rauna na ko kuma mai rauni allazi yabra'u nafsuhu min alhawli wal quwwati mai rauni shine wanda yake kubutar da kansa ga barin wayo ko karfi shine mai rauni Ko komin kudinka min lafiyanka in dai kace la hawla wala quwwata illa billah ka yadda da ita kafa ɗaya ta har cikin zuciya sunanka mai rauni ka nuna wa Allah cewa kai kai mai rauni ne ba abin da za ka iya kome na Allah ne to in ka to haka ba ina ruwan Allah da kudinka nawa ma kake da shi ko nawa kake da shi ai ba ka da kokobu to wannan su ne raunana in ji ibnu huzaima allazi yabrau nafsahu min alhawli walquwwati wanda yake barrantar da kansa ga barin wayo ko ƙarfi domin me komin ƙarfinka komin abin duniyan da kake da shi in dai kai da ki kirji cewa kai kana da shi to ka gama lalacewa me lalata karuna ko inna karuna kana min qaumi musa fa baga alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالأسوة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفساد قال إنما أوتيته على علم عندي إن فاتي كنا sai ce ai ni wannan dukiyar da kuka gani saboda na san yadda ake nema ne na samu zancen wai Allah waye waye duk ba wannan ba ni na san yadda ake nema ne yanzu shin ya nuna ba shi da wayo ba shi da karfi sai ga Allah aga bai nuna ba sai nuna cewa shi sanin yadda za a nema da ilimin da yake da shi shi yasa ya samu amma maganan wai Allah ko waye ba haka ba sai yasa sai ya faɗi shi ya yasa komin abin da kake da shi duk wata ni'ima da Allah ya maka kowace iri ce dukiya ne lafiya ne sarauta ne ilimi ne to la haula wala quwwata illa billah ba wayanka ne baka ba ba karfinka ne baka ba a'a waye Allah ne sai ka kaskantar da kai tun ka zo mai kaskantar da kai me kubutar da kanka gabarin wayo ko kuma ƙarfi to wannan sifa ne na 'yan aljanna mun gane wannan wata rana a nan jos a nan garin an yi muhadara wani malami ya yi muhadara sai aka kiran aka ce in yi ta'aliki da na zo sai na ce ina taya mu murna ina taya malam da ya mana muhadara kasancewar irin baiwa da Allah ya mishi Allah ya mishi baiwa don haka mu ma Allah ya mana sai wani ya ce ina cikin talibin ba da na ce baiwa sai wani daga gefe ya ce wai da karatu la ilaha illallah sai na ce mishi ka yi haƙuri kawai haka na ce mishi na ce ka yi haƙuri ana maganan karatu ne ba maganan son zuciya ko ba ta idan yanzu saboda kana da ilimi ka sha wahala ka yi karatu kuma ka samu ilimi wannan ya hana akwai bayan ubangiji? bai hana ba misali muƙaddara ka sha duk wahalar da za ka sha kafin ka samu karatu waye ba ka ran? waye baka hankalin kai waye yadda ma ka je makaranta ai baiwa ne ai komin wahalar da ka sha kai karatu to akwai baiwar ubangiji tsammanin kawai waɗancan da ba su yi karatun ba rashin zuwa makaranta ne ko da haka ne su da kansu kawai suka ƙi zuwa inda Allah ya nufe su da su je makarantar da ba su je sun yi karatun da ya wuce naka ba inda wai karatu ne ni dinnan da kake gani mun yi makaranta da wani makarantar mu ɗaya da shi shekarunsa ashirin a makarantar ashirin amma bai haddace izu biyar na ƙur'ani amma yana makarantar ƙur'ani kuma duk masifan kwaminka wallahi ya kwana gabanka mu muna tashi karfe uku ne mu soma tilawa wallahi shi karfe ɗaya yake tashi idan ya tashi ya ɗau allansa yana yi yana yi yi yake in ka ya bari daga karfe ɗayan nan sai an kira sallan asuba za a shiga sallah sannan zai ajiye yin. ya zo shiga masallaci ana idar da sallar asuba sai koma kan allo wannan zaman haka zai ta yi in kaga ya tashi ko sallah ko cin abinci yake malamin yana bashi abinci saboda bautirin na ina nikewa ma da yi malamin kawai daga gidan ake sa abinci a bashi amma wallahi shekara ashirin bashi da izu biyar na ƙur'ani a kansu in karatu ne ya bai samu ba eh eh kuma yana nema amma Allah bai ga ma ya bashi ba kuma ina da abokina Dr. Adam yanzu lecturer ne a legal shi da ya gama secondary school yana gama secondary school dan Kano ne yana gama secondary school sai Maiduguri shekara ɗaya a Maiduguri ya haddace rubuta a shekara ɗaya wancan kuma shekara ashirin bai haddace izu biyar ba in je karatu ne ai wancan ne zai samu ba wannan ba baiwa ne Ke yasa ana maganan karatu kai in ba ka karatu karka dinga saka bakinka wani abu ake nufi daban kai kuma hankalinka sai je wani waje daban idan lokacin da na ce wannan malamin Allah ya mishi baiwa ni ba ina nufin wai bai je makaranta ba ne ba ina nufin wai bai yi karatu ba ne a ai ba a taɓa mutumin da aka kawai ya kwanta a ɗakin babarsa da safe kawai wa yi gari ya zama malami ba ba ya taɓa yiwa ba karatu ba kuɗi ba ne kuɗi za ka iya ka tabbacinka ba ka ma zuwa sana'a kuma ka zama mai kuɗi ni na gani a kona abokinmu a kano lokacin muna karatu a kano manya muke ce mishi ba zuwa sana'an komai ba ya sana'an komai kawai yana gida ne akwai wansa in an yi abinci yara in yara suka fito kai an gama abin zai ku je ku kamu shi ke nan ba shi da sada'a kawai wani mai kudi ya zo ya gina wasu manya-manyan gidajen sama a alayin to in ya zo kullum sai ta ganin manya a zaune a layi kawai sai ya ce manya da Allah ka dinga lura min da gidan nan sai manya ya ce shi kenan sai manya yana ɗan lura da gida rannan sai wanda ya gina gidan sai kawai za a sai da gidan sai aka ce to in an zo sayarwa manya ne dillali <laughs> man yara zaune kawai sai ga masu saya sun wannan na gaya maka 1995 maganan nan kaga da ɗankon biyu ko? 25 ka kuɗi da ɗan mai kawai da aka zo aka sayi gida sai ga manya da miliyan uku miliyan uku a wannan lokaci kaga nan yayi kudi ai ya zama miloniya to saboda Allah a tarihin duniya ka taba jin wanda ya zama malami a rana daya ha kawai bai je makaranta bai kome ba kawai rana daya ce wai eh, ina ai imamu shafi'i ya gama zance alala la tanala al-ilm illa bi sittatin saqum biuka am majmu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wastibaru ko wa bulgatun wa irshadu ustazin wa tulul zamani dole in kana zo kai karatu zaka dau lokaci ne zaman tsawon lokaci ba wai yau yau ka so ma karatu gobe ka zama malami ba ina ba zai yi ba shekaru zaka diba mai yawan gaske kafin ka zama malami to shi yasa annan wannan hadisi cewa sifa ne na 'yan aljanna mutum ya zamanto yana kuɓutar da kansa gabarin wayo ko kuma ƙarfi ba ka da ƙarfi ba ka da wayo sai na Allah Anas bin Malik ya ruwaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a shay'an fa wanda ya ga wani abu sai abin ya kawatar da shi ya burge shi faƙala ma sha Allah la illa billah sai ya faɗi wannan kalma to lam yadurruhu aynun kan bumbaka ba za ta cutar da shi ba Allah madaukin sarki ya samu dace sai gaba a cikin littafi mala ya ce a nabiy nabiyu alaihi wasallam bi yadihi manzo Allah zai rike hannayensa wa adkhalahu al kuma ya shigar da shi aljanna qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ce man kala iza asbaha duk wanda ya faɗi wannan addu'a idan ya wayi gari gari ya waye sai ka karanta wannan addu'a to annabi zai riki hannunka har sai ya shigar da kai cikin gidan aljanna mecece addu'a raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyan ko raditu billahi rabban na yadda da Allah ko a matsayin ubangiji na wa bil islami dinan na yadda da musulunci addini na wa bi muhammadin nabiyan na yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabun Allah ne annabi yace fa ana za'imun la akhuzanna yadihi hatta udkhilhu aljanna to ni na lamunce mishi duk wanda gari ya waye ya faɗi wannan to na lamunce mishi ni kuma zan kama hannunsa sai na shigar da shi cikin gidan aljanna Rahu tabarani wa sahu albani na'am Sai wa tabarani ya ruwaito albani ya inganta hadisi imam muslim ya ruwaito na hadisi daga hadisin na'am ubad bin samiti yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa man shaida Allah ilaha illallah duk wanda ya shaida ba abin bautatawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah ya shaida cewa ni muhammad manzon Allah ne haramallahu alaihi nar Allah ya haramta wuta ga barin wannan domin ne raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyan ayyana daidai da me la ilaha illallah muhammadur rasulullah daidai suke in ka yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah to ai ne raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya to wanda ya dada wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wuta ta haramta a gare shi ubangiji kuma lan ai manzo annabi sallallahu alaihi wasallam zai rike hannunsa har sai ya shigar da shi cikin gidan aljanna to wannan hadisi idan muka dauke su suna magana ne na wani abu wanda yake a kebe to amma akwai kuma wasu maganganun wanda su kuma sun zo sun zo sun game kome da kome yana da kyau idan mutum ya karanta wannan falala a musulunci gaskiya ne Allah yana da falalar da zai yi wa bayinsa to amma akwai wasu abubuwa kuma muhimmai wanda ya kamata mutum in ya kalli nan kuma ya kalli can kar mutum ya ji an ce ga hadisi na hadisi kuma ingantacce in ka ce raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan annabi zai rike hannunka sai ya shigar da kai aljanna sai ka zo ka takaita kawai a karanta wannan sauran ayyukan addini kuma ba ka yi in ka yaga ka yi kuskure kuskure ne ba za ka zo kana ta karanta wannan kuma ba ka yin wasu ayyukan ba ka yi tunanin kuma an je lahiran shi kenan kai za ka tsallake a ba haka ba ne aya ko su hadisan wanda suka yi bayanai na waɗannan ɗin suna da abokan aiki akwai abokanan aikinsu misali za a ce ba yanzu gashi ana shirin rubuta jam ba za a ce cut of point na jam 180 ko in ka ci za ka samu admission a jami'a sai ka ci ka ci ɗari biyu da wani abu ma sai aka ce a je sikirini sai ka ƙi zuwa aina ci jam za ka samu? ba ka samu ba ka gani ko? ina ba ai an gane misali dole za ka je mai, za ka je sikirini a duba a gashin combination ɗin subject ɗin ma na kwas da ka ce kana da shi kana da combination ko baka da shi za ce ka loda me o level abin nan ɗinka in a eh, eh, result ɗinka in kana son 100 level in kana son direct entry ne kuma a result ɗinka na diploma ko na nce ka loda sai kana da combination na abin da kake so ka karanta kana da shi ko ba ka da shi to sai ka ƙi ka je ka yi ba ka loda ba ka yi wai ka ci jam za ka samu admission don haka waɗannan abubuwan haka suke karka je kana ta karanta addu'a abubuwan ayyuka kuma da musulunci ya ce ka yi ba ka yi in kai haka to ka rage wa kanka hanyar da za ka samu wannan falala da annabi sallallahu ya faɗa anas dan maliku ya ruwaito hadisi ya ce wata rana mu'az dan jabal ya hau kan dabba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayan manzan Allah sai manzo Allah ya ce ya mu'az sai mu'az ya ce labbaika so uku ya kira shi shi ma yana ansa so uku sai annabi ya ce mishi ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi ba wani mutum kwalli daya da zai shaida ba an bauta da gaskiya sai Allah da kuma ya shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne da gaskiya a cikin zuciyarsa illa haramahu Allahu alanna face sai Allah ya haramta wa wuta cin jikin wannan mutum kala sai muwaz ya ce ya rasulullahi manzan Allah afala ukhbiruhu an-nasa to wannan maganar da ka faɗa ya rasulullahi ba na je in gaya wa mutane fa yastabshiru su yi farin ciki ba kala yace la idan yattakilu idan ka je gaya musu haka za su yi sakaci ba za su yi aiki in ka ga ce ai duk wanda ya da Allah ɗaya ne a annabi Muhammad manzon Allah ne gaskiya cikin zuciyarsa wannan ba zai shiga wuta ba ya ce a kaje kana ta gaya musu sai su ƙi yin aiki aiki kuma tsani ne domin mai annabi ya ce ku yi aiki kowa yana aiki ne na gwargwadon irin abin da Allah ya halicce shi saboda shi idan Allah yi ka dan aljanna ne kai dan aljanna ne Allah yi ka dan ka shiga aljanna to za ga kana ta aiki ne aljanna in kuma Allah bai yi ka dan ka shiga aljanna ba za ga duk aikin aljanna ba ruwanka da shi to kaga aiki ya zama dole kenan to dan haka falalan nan da ake faɗa gaskiya ne amma kuma akwai ayyuka na addini wanda ya zama wajibi lalle dole mutum ya yi su shine sai babi na ƙarshe za mu karanta yana cewa albaqiyatu salihat wanzazzu na gari ƙalallahu ta'ala Allah mai girma ɗaukaka yace ce almalu wal banuna dukiya da da ƴaƴa zinatul hayatid dunya ado ne na rayuwar duniya wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala wanji nagari khairun inda rabbika shine mafi alheri a wurin ubangijinka thawaban wajen samun lada wa khairun amala shine mafi alherin abun buri wa kad fassara sallallahu alaihi wasallam ma'ana al baqiyatu salihat Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma'anan baqiyatus salihat fa qala sai yace al baqiyatus salihat baqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah to wannan fassaran da annabi yayi wa baqiyatus salihat kin wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace li an aqula subhanallah in ce subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya ma talaqat alayhi shams shi yafi soyuwa a gare ni fiye da da rana ta hudo kai, duniya baki ɗaya ke in faɗi wannan kalmomin in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi soyuwa a gare ni fiye da abin duniya da abin da ke cikin duniya amma na zalika ma'anan wannan anna subhanallahi walhamdulillah cewa subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah khairun min zinatil hayatid dunya wannan su suka fi alheri fiye da kawa irin na duniya haka anan malan ya bude mana wannan da ayar da take cewa almalu wal banuna zinatul hayatid dunya shine to anan abinda malamai suka ce ma kana min zinatil hayatid dunya fa huwa ghurur kawa na duniya yaudara ne ya murru wala buka ita duniya da kawace kawacen cikinta wucewa suke yi ba sa dawwama mun gane ko a ƙarƙashin wannan cewa almalu wal banuna zinatul hayati duniya dukiya da ƴaƴa ƙawa ne na duniya to ita kuma duniya da ƙawacen ƙawacen cikinta to su abu ne na yaudara ba sa dawwama dan haka sai malamai suka ce la ta'qut qalbaka ma almal karka kulle zuciyanka a cikin dukiya li'annahu fai'un zahibun inuwa ce mai tafiya ma'al laili inuwa in dare yi magana ta kare inuwa ta tafi idan rana ta hudo rana ta dame ka kaje karkashin inuwan bishiya ka zauna in dare yi magana ta kare inuwa ta tafi don haka kar mutum ya ƙwalla faransa game da duniya dukiya ne ko duk abin da ya shafi kawace-kawacen duniya inuwa ce tana tafiya tare da tafiyar rana malam mai zuhudu yana cewa halid duniya wa mafi ha jami'an siwa zillin ya zulima annahari ai duniya ba komai ne, da abin da ke cikin duniyan duk ba komai ne. inuwa ce wacce in yini ya tafi to inuwan ita ma ta tafi wala ma'an nisa'i kar kuma ka ƙwallafa zuciyanka zuciyanka gabaki ɗaya yana jikin mata kar ka yi wannan saboda ne ya ce ha annaha ma maka wa gadon ma a gairik in mace ce taka ce yau amma gobe ta wani to da haka kar ka je ka gurfana ga mace har ta hana kama tunanin abin da zai amfane ka duniyanka da lahiran domin me ita matar ta ka ce a magoyi matan wani ne ba ko haka ne ai yawwa sannan ita matar da za ka je ka gurfana a gabanta har ta hana ka tunani abin da nake nufi a nan akwai wanda mace sai sai ta ɗauke mishi hankalin da iyayensa ma ba zai iya kyautata musu ba saboda ita Wa ga wannan ya gama yawo ka gama yawo a gabana ba labari ba uwar da ta haife shi take roƙo cewa a roƙe shi eh malam da Allah ka roƙe su da ɗan tafa da ta haife shi da matarsa uwarsa take roƙo malam dan Allah ku roƙe shi ko kwano ɗaya su dinga samu <laughs> la ilaha illallah uwarsa da ta haife shi wannan ba labari aka ba a gaba na aka malam da Allah ku roƙe su da shi da matarsa ko kwano ɗaya su dinga samu abu ya lalace haba malam ai ko tsohuwar anniya ce kuke gida ɗaya da ita bai kamata ta roƙi cewa wai wai wai ku ba ta kwano ɗaya wai ta sa a roƙi tsohuwar anniya kana da shi babar babarka da ta tsuguna ta haife ka ta ɗauke ka a ciki ta goye ka kai mata kashi ta wanke maka duk inda take dole kuna tare har ka zama mutum wai yau tana roƙon kawai kwano ɗaya wai da za ta ci ai ka gama yawa to wannan malai yana gaya mana ƙarƙashin wannan cewa kar ka je ka gurfana ma'an nisa'i tare da mata saboda ita matarka yau ce matarka amma gobe wata wani shine malam mai yake cewa satumdi ko ghaira muhamudin faridan wa ya kulu ba'alu irsaka bitturat za ka tafi ko godiya matar ba za ta maka ba godiya ma ce na godewa ne wallahi ba za ta maka ba faridan kana cikin kabari kai kai kaɗai wa ya kulu ba'alu irsaka bitturati angon matarka ya keɓanta kuma da gado duk abin da ka sha wahala ka tara ta zo ta auri wani ta gada sai ta auro wani kuma shi kuma ya zo ya hau kan wahalar da kai ya ci ya mori kuma ya ci halal eh? ko ba ka bani ka sai gida ka sai moto ka gyara gidan ka yi waye ka mutu kana kabari wallahi in ka ci sa'a ta kai kwana ko tana ta kabanka ina gaya maka ba za ta yi kwana goma tana da kai a cikin zuciyarka ba malam mai zuciya na cewa watan sanar ahibbatu ba'ada asharin wa qad sirna idza man baliyati kan kwana goma duk wani masoyi ya manta da kai duk wani masoyi bayan kwana goma ya manta da kai sai dai za ka dinga fado mishi ne jifa jifa itan da ka je ka gurfana saboda ita wai har ka manta da iyayenka an raba gado ta ci gadonta ta je ta auro ni gidan da ka sha wahala ka gina nan za ta kawo shi kujerun da ka saya a kai zai zauna flat screen ɗinka shi zai kalla ko ba ka ba ya yi wankansa ya ɗau rumudi ya riƙe a hannu ya ɗaura ƙafa ɗaya kan ɗaya ya buɗe plastic ɗinsa ko ba ka ba ko ba shi kenan ba ita kuma tana ciki an mata lalle hannu da ƙafa tana feso turare don ta zo ta burge shi kai kuma kana ina tana can kabari kuma ita ce wai ta sa kawai har ka manta da babarka ha ba saboda Allah mutane ya ga je kana gurfana a gaba wai wai mata ta saka kamanta da uwarka da ubanka eh kar wannan matar ta kace yau amma gobe matan wani wani sananne ne ma garin sai na cewa ana ni ba da ni suke hiran ba amma ina kusa da su duk abin suke faɗa ina ji kuma sun san ina ji dan a gabana suke ya ce, shi ya sa ni wallahi na tara mata na na gaya musu idan na mutu duk wata ta auro wani ta zo ta kawo min cikin gida na Allah ya tsire wai shi ba ya san wannan bakin ciki ah wani bakin ciki ai kana cikin sa ai ko kaki ko ka so sai an yi haka ko ba haka bane yawwa sai illa nadira kaɗan ne daga cikin bayan Allah suke tsallake wannan su tsufa da matansu su mutu su basu ya zama ma ba za su yi ma yi auren ba kaɗan ne suke tsallake wannan amma masu yawanci ba haka bane za ka mutu za a wuri matarka ka san wannan to karka kuskura matar da gobe matar wani ne za ta je wai tana wani baza hannaye wai za a mata lalle gobe za ta tare wai wannan ne za ta sa wai kamanta da babarka kamanta da babanka da za ka kyautata musu saboda wance gobe za ta je ta birge wani eh akwai wanda ni shi ya gaya mun ya ce kai malam ya ce duniya tana ban tsoro na ce ya faru shi ya auri matar wani da ya mutu to shi sai yana ganin kamar ba zai samu soyayya a wajenta irin wancan mijinta na farko ba saboda tana yin wasu abubuwa sai zuciyarsa ba ta kwantawa sosai sai ce mata kawance na ga gaskiya ba kya kamar ba kya wani so na ma sosai kullum kamar a tunanin mijinki sai ta ce wane e. hakikanin gaskiya wane na so shi amma baka sani ba yanzu an rufe chaptersa ba sai gaban sai ne ita ba sai ni ma ka wata za ni <laughs> ni ma ta haka za eh ta rufe chaptersa eh kar ka yadda ba na ce karka nuna matarka soyayya ko ba ka bari ka nuna mata iya soyayya amma fa ka san cewa akwai wasu wanda suke da wani haƙƙin akan ka bayan ita ka ba ta haƙƙin ta dan gwargwado da Allah ya ce ka ba ta sannan wanda su ma suke da wasu haƙƙoƙin akan ka su ma ka ne ka ba su domin akwai wanda su in sun samu mata shi kenan sun samu duniya da lahira ita ce wutansu ita ce aljannansu ba ruwansu da kowa iyayensu ma ba za su kyautata musu ba shi kenan ba ruwansu su matansu kawai to wannan kuskure ne matan nan da kake wani rukuni a kanta gobe wallahi ina gaya maka matar wani na yi wa mata irin wannan karatun a cikin matan da na yi wa karatun akwai matata da muka dawo gida ta ce min wane ne ce ɗin?" Eh. an yi in ka mutu ma ba zan yi aure ba sai ta ce mun kai in na mutu za ka yi aure? sai na ce ani ba zai kin mutu zan yi aure ba da ranki ma na ce ni ke da da ranki ma kina da rai ma ni zan zan yi wani aure a ah, to ni irin shirme ne za ka je ka yaudari kanka eh wannan shi ne yaudarar kai eh yaudaran kai ne ni ba zan yaudari kai na wai don kina wannan na yadda kina so na amma ba zai yi ko bayan na mutu wai saboda sanda yake mai ba za ki aure ba ƙarya ne yanzu ne ke faɗan haka ina mutuwa kwana kaɗan sai ka ga ita ne ma take ƙoƙarin ta ce a yi wa wani magana ita ta ƙyallaro wani tana so ta ne ta aure arabic eh kuma da ce mu rufe chapter domin rufe to mun rufe wannan chapter ba da ya tsali hati akwai maganganun malamai malamai sun haddace sahabbai ma menene baqiyatus salihat wasu suka ce Asalawatul salawatul khams salloli biyar su ne baqiyatus salihat abdullahi ɗan abbas shi kuma yake cewa duk wani aikin alheri wanda ana sa ran in kayi ka samu lada to ba ka yasu salihat aka ce maganan sahihi ne saboda me domin duk abinda in kai za a sa za a sa ran za ka samu lada za a iya ce mishi ba ka as-salihat amma jamhur jamhur na malamai su sun tafi ne akan dai wancan fassara da muka karanta aka ce annabi ya ce baqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al azim kaga dai mu tsaya nan tunda dai ga hadisi ya tabbata cewa annabi ya ce su ne baqiyatus salihat to shikenan sai mu tsaya amma wannan ba zai hana mu mu lura da sallolin mu guda biyar kuma duk abin da yake aiki ne na alheri mu yi kokari mu ga mun sa kanmu a ciki ba dan ko ba su zama ya fi ba tunda aikin alheri ne in yi Allah madaukakin sarki zai baka lada Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa ilayk na'am alaikum salam da ta mana na'am Eh, na na na ba duk ne duk ɗaya ne daidai Allah samu dace subhanallahi karzata mai tsohon tsiramun salim alhamdulillah